shugaba a Kufu Addo ya samu rakiyar uwar gidansa Rebecca Akufo Addo, ministar harkokin waje Shali Ayiko Bochwe, ministan ciniki Alon Kojo da wasu jami'ai a fadar shugaban ƙasa da ma'aikatar harkokin waje. Masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da harkokin tsaro Irbad Ibrahim ya yi ƙarin haske a kan muhimmancin wannan taro da kuma amfani da Afirka za ta samu daga wannan taron. Wannan gayyata da ka samu ta ba wasu ƙasashen Afirka eh, gagarumin zama ne domin yau da kullum ita amurka kan da yau ta zama kusa ne cikin lamurran duniya baki daya fannin tsakanin kasashe siyasa tsaro diplomasiya da sauransu eh, akwai wasu kasashe kuma da yanzu suka ciro kai kamar kasan china aka kuma mun ga russia kuma ta yunkura eh, tana samun nata aboka saboda shi ta amurka tana son ta karfafa alakan da ma ta kasance kwararre tun dama tsakaninta da sauran sauran kasashen afirka da zaman da za yin ga kasashen afirka su nemi hakkinmu ko ko hakkokinmu su kuma nemi irin tallafawa da zai bar eh, alakan da ke nan tsakaninmu ya su ya su mu domin amfanin ya saura gida kamata wannan dama da aka samu shugabannin afirka su bude wani sabon babi na irin alakan da ke nan tsakaninmu da ita babban kasa da ake kira amurka mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum malam isa mai rago jibril abbas ya ƙara muryarsa ga manufar taron da kuma amfani da ƙasar ghana za ta samu ko da babu komai wannan taro zai bunkasa waton cinikayya da kasuwanci tsakanin kasashen afirka da kuma amurka sannan kuma ya ƙara dankon zumunci a fannin diplomasiya da kuma taimako na agaji zuwa kasashen nahiyar afirka wannan taro zai taimaka wa ƙasar ghana wurin ganin cewa ta ƙarfafa aƙidan kenan na mulkin demokradiyya da kuma kare hakkokin dan adam da kuma taimakawa kungiyoyi masu zaman kansu sa'annan kuma fannin bunkasa tattalin arziki amurka ta ƙara taimako na raya kasa da take baiwa kasashe na nahiyar afirka hadda kasar ghana kasar amurka da wasu kasashen afirka na da alaka mai karfi a bangarorin diplomasiya tattalin arziki tsaro da sauransu yayin da shugabannin afirka suka isa washington domin wannan taro mai al'ummar ghana za su so daga shugaba a kufa ado tambayar da na yi wa Yunus Salahuddin wa Banjo manazarci kan al'amuran yau da kullum. Musamman shi na na dan kwakufa da wanda yake samu takarar gayyata. Muna bukatar izai ya ce wurin ya je ya dauki karatu na wayewa kamar yadda shugaban Amurka ke tafiyar da lamarin demokratiyyar Amurka da lamarin tattalin arziki Amurka da yadda an ka kafa ma'aikatu da masu hikima da fasaha in ya so idan shi ma ya dawo ya replicate abin da ya koyi wurin nan. Shugaba Akufo Ado zai dawo gudana a ranar Asabar 17 ga watan Disamba 2022 kuma mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu baumiya zai yi aiki a madadinsa kamar yadda dokar ƙasa sashe na sitin takwas cikin baka ta tanadar. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.